بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين من يبياني كان hanyoyi masu muhimmanci guda uku waɗanda mai sanya gindaya su ya ƙetara su domin sanin ubangijinsa yake bi ta cikinsu waɗannan hanyoyi mun yi nuni da cewa akwai hanyar da take mai rauni akwai mai matsakaiciya akwai kuma hanyar da take mai ƙarfi wacce aka yi ta don abubuwa masu girma wannan mun yi nuni da wannan mun kuma yi bayanin misalinsu a yau za mu shiga kai tsaye domin mu ga ita wannan hanya musamman ma matsakaiciya me take so ta tabbatar mana burhan ko kuma tsari ko kuma hujja ta tsari da suke kira burhanun nafin yana daga cikin hujjoji masu sauƙi da ake amfani da su domin kaiwa zuwa ga hujja ta hankali cewa akwai ubangiji subhanahu wa ta'ala menene tsari to tsari dai wani abu ne wanda duk wanda ka ce wa tsari zai fahimta me ake nufi da shi amma menene tsari tsari shine me tsari shine samun alaka da haduwa tsakanin sashe-sashe na abubuwa daban-daban da ta samar da dacewa tsakanin ɗaiɗaiku ko sashe na sashen wannan haɗuwa domin cimma wani hadafi na musamman kamar misali idan muka ga gida tsararre abinda ake nufi da shi shine an har hada ɗaiɗaiku ko sashe-sashe na abu kamar bulallika da siminti da aka shafa da fenti da aka yi masa da yanayin da ya kasance ya dace daidai yadda zai kayatar da mutane wanda zai kai ga natijar samun gida kayatacce shine hadafi to haka ma ko da mutum a gani aka ce wannan ya tsaru ko mota a gani aka ce wannan ya tsaru ko gida a gani aka ce wannan ya tsaru ko shuka ce aka ce mun ga wata shuka tsararriya kai ko da ajujuwa ne aka ga sun tsaro an tsara kujeri da suke cikinsu da bencina da tebura da abin rubutu da allon bango dukkaninsu sunansu tsari muhimmi shine zamanto an daidaita su yadda ya dace domin su cimma hadafin abin da ake so su cimma shine samuwar aji mai kyau shi yasa ma da za a zo a tarar da kujeri a hargitse a cikin aji sai a ce wannan ajin ba shi da tsari ɗaliban ajin a tarar da su a hargitse sai a ce wannan ɗaliban ba su da tsari idan suna hayaniya kowa yana magana kuma kowa baya sauraron kowa sai a ce ba su da tsari amma idan suka tsaya wani yana magana saura suna sauraro fa sai a ce yawwa akwai tsari ajin yana da tsari sosai to tsari shine wannan haduwar abubuwa daidaiku da wannan ne za mu fahimci cewa burhanun nasu hujjar cewa akwai tsari da take nuna mana hujjar cewa akwai tsari da yake hujja ce akan akwai wanda ya yi tsari yana shafar abubuwan da suke kawai ana idrakin su da marskai ne mai marskai ji gani shaƙa taɓawa ɗanɗanawa wannan su ne abubuwan da ake iya idrakin su da marskai biyar na zahiri kuma duk abin da ake rizkarsa da marskai na zahiri Shi ne yake siffantuwa da tsari ko rashin tsari don haka ba ma'ana abubuwan da ba jiki ba ne kamar ubangiji su ba hannu wata'ala da mala'iku gun falasifa cewa ba jiki ba ne su to ba ma'ana haka ma rayukan mutane wanda yake ba jiki ba ne ba ma'ana na gun mutakallimin jiki ne magun falasifa rayukan mutane ba jiki ba ne ba ma'ana mu ce suna da tsari ko sun tsaro domin tsari yana samun abubuwa ne da suke jiki domin haduwarsu ta ba da wani yanayi da wani hadafi da suke so su cimma mai kyau hadafin nan yana iya daga sauwara shi aka yi a tunani aka tsara ko kuwa ya danganta da tsari ne na abubuwan da ɗan adam ya jera su wannan duk muhimmi ne dai a samu tsari a samu dacewa tsakaninsu to wannan dalilin tsari ya kafa akan mukaddima guda biyu ta farko abu ne wanda ake iya gani shi sa muka ce mukaddima din shi abu ne wanda yake ya shafi abubuwan da ake gani Shin idan muka ga duniya ma ga taurari ma ga rana ma ga tsarin da suke da shi mai tsananin zurfi wanda yake baya lati ko baya gudu da nau'in nisan rana da wannan duniya cewa da ta yi kusa da ita abin zai kone da ta yi nesa abin ciki zai daskare abin da duk yake cikin duniya zai daskare ta yadda rayuwa ba za ta yi ba da babu rana da duk an halaka da babu dare da duk an halaka duka biyu duk irin wannan tsari da muke gani da rana ta ninka dare ta fi dare tsayi da an halaka da dare ya fi tsayi ma da an halaka a ce rana awa ɗaya ce kawai a kullum ko dare awa ɗaya ne a kullum to da an halaka duk irin wannan tsari da muke gani cikin wannan halittu abu ne hissi abu ne da muke iya gani wannan mukaddima ta farko kenan mukaddima ta biyu shine duk wani tsari da za mu gani to dole ne ya zamanto shi wannan tsarin ya zo ne daga mai yi mai iko masani mai nufi wanda shi ne ya tsara domin makahon jiki in mun ce makahon jiki ba muna nufin wani mutum maka ba a. wannan jiki wanda yake makaho kuma kurma ka ɗauki jikin mutum ka ɗauki jikin dabbobi ka ɗauki jikin shuke-shuke ka ɗauki jikin duwatsu idan babu wani abu wanda yake masani mai nufi mai iko da ya tsara su bayan da za a yi su tsara kansu wannan duwatsu ya haka wancan wa'annan duwatsu muke ganin su da tsari mu kalli duwatsu mu gani mu kalli dazuzzuka mu kalli ƙoramu mu kalli duniyar kanta da kashe-kashenta mu kalli launukan mutane da sautotunsu da nau'in kamanninsu mu kalli bambancinsu tsakanin mazansu da matansu duk a ce shi kenan jiki shine ya tsara kansa da kansa ba tare da samuwar wani mai iko mai nufi mai ilimi ba da yi hakan haihat ba zai yi ba hankali yadda da haka har abada wannan ni'ima ɗan saƙo na ne hankali da Allah ya aika kowane mutum wato Allah ya ba kowane mutum shi shi ne muke nufi da Allah ya aika kowane mutum bayan da za a yi wannan hankalin ya fahimci cewa makauniya kuma kurma kuma bebiya a ɗabi'a wato halitta ta jiki ba tare da wanda ya tsara ta ba ta tsara kanta domin ba ta da komai na daga shi'uri ba ta ji ba ta gani ba ta sani ba ta idraki ba ta rizka abu don haka wannan dalili na abin nan kenan saboda haka idan muka kalli gida sai mu ce wannan gidan yana da tsari wannan mukaddima ta farko kenan wanda yake mukaddima ce da muke iya gani muke iya riskata da gani shi ne muke nufi mukaddima ta farko a kiyasin din mantik na hankali sannan kuma mukaddima ta biyu ne mukaddima da hankali ne yake fahimtarta kuma yake zuwa da ita kuma yake dogaro da ita shi ne cewa duk sanda aka ga wani tsari to tabbas akwai wanda ya tsara shi a cikin wannan mukaddima da akwai abubuwa da yawa akwai abubuwa da yawa a ɓoye cewa wannan duk sanda ma ga wani abu akwai wanda ya tsara shi kuma wannan tsarin bayan da za a iya zo daga wannan wanda aka tsara domin wanda aka tsara ba ya iya baka sa tsari kamar yadda muka ce ta yiwu wannan dutsen da shi zai tsara kansa da ya zaɓi ya kasance mafi kyawun halitta ko mafificin halitta wannan jikin ma haka wannan shukan ma haka kowanne saboda kowanne na son kamala kowanne na hankoron ya zama shi ne fi kuma kowanne kamala a kenan da wayannan abubuwan su ne za su tsara kansu da kansu da sun nemi kamala da tafi kowace amma sai maga an su da martabobi dolan dolan su wani ya rusuna wani akan cewa ya fi shi to wannan yana nama mana kenan dukkan tsari akwai wanda ya tsara shi kuma wannan tsarin baya ba kansa tsari dole akwai wani abu a bayansa da shi ne yake ba shi tsari to sau da haka muke cewa um, hujjar tsari tana da makaddima ta farko hisiya da makaddima ta biyu akiliya to shi kenan idan muka ce wannan gida yana da tsari makaddima ta farko dukkan kuma abin da aka tsara akwai mai tsara shi makaddima ta biyu natija shine wannan gidan yana da wanda ya tsara shi da haka sai mu tabbatar da cewa akwai mai tsarawa wanda yake mai iko mai nufi mai kudura wanda ba ta da iyaka wannan kuma shine ubangiji subhanahu wata'ala a bisa natijar mu da muka cimma domin idan wannan tsari bai zo daga wanda yake yana da fawa da ƙarfi da ilimi da ili da sani da irada kamar ubangiji ba bayan da za a zo da kayan tsarin da yake ba wanda ya zo da misalinsa tutun da duk duniya ta sallama kan cewa lallai babu wani tsari da ya fi wannan to wannan bayan da za a yi zamanto wani ne tsara shi sai ubangiji domin wani zai iya cewa mun ji akwai wanda ya tsara tabbas haka ne amma tsarin ba dole ba ne zo daga ubangiji shi ne muka yi wannan matashi a cewa tsarin dole ya zama daga ubangiji saboda ƙudura ce wacce ba ta da iyaka ilimi ne wanda ba shi da iyaka nufi ne wanda ba shi da iyaka kuma ya zo da tsari da har duniya ta tashi dan adam duk iyakacin binciken da zai ba zai iya gano ƙarshen kyansa ba da hikimarsa ba a kenan wannan ba zai yi ba ya kasance shi daga ubangiji su ba hannu wata'ala domin wannan tsarin da muke da shi na duniya da ya zo ne daga wani ubangiji da ya zo ne daga wani abu wanda yake ba Allah subhanahu wata'ala ba da tabbas da mun ga iya tawaya a cikinsa Kuma yadda ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa ah, farji basar hal min fitur hal min fitur amma ya sake cewa sun marji albasar karratain yin kaliba ilaika albasar huwa khasir mutum ya duba ya gani shin ya ga wani tawaya ya ga wani gazawa da kasawa a cikin samuwa da ubangiji ya samar idan mutum yi da'awar cewa to ai wani lokaci mukan ga tawaya a cikin wasu samun wannan kuma sai mu ce tawaya ba ta rushe tsari ɗai kenan na biyu abin da muke ɗauka tawaya an tabbatar da cewa shi ta wayan yana kasancewa ne sakamakon haduwar wani abu da wani abu domin su haifar da wani abu wanda yake murakkabi wanda ya haɗu daga abubuwa daban-daban sai zamanto haɗuwar tasu ba ta daidai ba sosai misali zai iya yiwa um, mani ɗin da aka halicci wani dabba ko wani mutum misali ba shi da kyau ko kuma a cikin ciki mahaifiyarsa shi wannan dabba ko kuma mutum ta ci wasu abubuwa da suke haifar da tawaya a cikin wannan mani so da haka sai aka haifo shi na kasashe misali wannan baya kore tsari domin kamar da muka faɗa tsari tarkibi ne tsakanin abubuwa guda biyu daban-daban wanda suka haifar da wani nau'in tarkibi a haduwa wanda ya cimma wani hadafi to shi wannan tawayar da muke gani ma dai ya kasance daga irin wannan lamari wanda yake dan adam ne ya sa hannu ya haifar da wannan rashin tsari kamar iska ce da ake cewa tana gurɓacewa sakamakon mai masana'antu Allah ya iska kamala ce tsantsa kuma samuwa ce mai kyau hadafi ne na cimma dukkan rayuwar rayu idan ya kasance ita wannan iska an gurɓata ta sakamakon masana'antu da hayaki wannan ba yana nufin babu tsari ba akwai tsari shi ɗan adam ɗin ne yake gurɓata wannan tsari haka ma sauran abubuwa suke ƙwararren mai a kwanan nan da take faruwa ko jiya ranar talata kusan na ga labarai tun da mai a gaf din mexico ya zamanto ya yi yawaita teku ta lalace dabbobi tsuntsaye da kifaye da yawa sun mutu dan adam ne ya haifar da wannan wannan kuma yana gaskata mana maganar ubangiji subhanahu ta'ala zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas hannayen mutane su ne suka haifar da shi kai koyo a yau dinnan laraba tara ga watan june dubu biyu da goma ga miladiya da yake mun yi baki a jiya a wannan gari na kum kamar su shek mala hamza da suka halarta wannan gari da sauran baki akwai mangan da yawa wanda a ciki na fahimci cewa lallai wato ko in ce maka tattauna abubuwa da yawa to akwai mutane da yawa da muka haɗu su mun yi magana da yawa wanda yake suna tabbatar da wannan duk da magana directly ba ta shafi wannan ishu ba amma kuma tana nuna mana lalle akwai abin nan rashin tsari sakamakon ɗan adam ne shi rashin tsarin ba shi ne abin da ubangiji ya halitta ba shi ɗan adam ɗin ne da hannunsa yake haifar da shi ya shi kenan abin da muke ganin rashin tsari yana da sababi amsa na biyu da wasu malaman falsafa suke bayarwa shine babu tsari abu ne na kwatantawa idan mun kwatanta wannan abu da wannan abu sai mu ga babu tsari alhali tsari abu ne na kwatantawa wannan kwatancin shine shi wannan misali za mu cewa shi wannan fetur samuwa ne abu ne mai kyau shi ma wancan E, hayaki da yake fita daga masana'antu samuwa ne abu ne mai kyau shi akan kansa amma idan mun kwatanta shi da nau'in yadda ya cakwa da iska ta yadda za ta ba da natija mummuna ga mutumin da yake shaƙa don ya rayu to nan ne sai maga sharri ya shiga ciki da muke kiran shi rashin tsari ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa um, hujjar tsari muhimmanci sosai akwai kuma ayi masu yawa a kur'ani da suke kiran mutum zuwa ga binciken tsari da kallon tsari da nuni zuwa ga ƙayen da ke cikinsa da kyawun da ke cikinsa da ilimi da hikima da take cikinsa don haka ne ma ga alkur'ani mai girma ya karkato da mutum zuwa ga wannan abubuwa da suka shafi a fark da amfus wato sasannin samuwa da suka mamaye mutum da kuma mai abinda da yake cikin rayuka na mutum don mutum ya fahimci abin da yake shine tsari mafi girma a cikin wato samuwar tsari mafi girma da ƙayatarwa wanda ke kaiwa zuwa ga samuwar mahaliccin tsari mafi girma wanda shi ne mai tsara komai kuma yake tafiyar da shi Allah ta'ala ya zo da ya faɗa cikin littafi mai girma na Kur'ani sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq um, cikin suratul fusilat kenan aya ta 53 a ayar surar yunus aya ta 101 yana cewa qulin zuru ma za fi samawati wal ard a waccan aya farko da makaranta ta suratul fusilat yana cewa za mu nuna musu ayoyinmu a cikin dukkan sasannin samuwa da kuma a cikin kawukansu har sai ya bayyana gare su cewa lamarin shi ubangiji shi ne gaskiya cewa ubangiji gaskiya ne shi tabbatacce ne shi kuma lamarinsa shi ne hakika shi ne gaskiya ku duba kamar yadda ayatu mai zuwa ta zo ku duba abin da ke cikin samai da ƙasa idan muka duba abin da ke cikin samai da ƙasa shine dai abin da yake cikin a faƙ sammai da ƙasa mafi amfas da kuma kawo kanmu wanda ita samuwa ce rai a nan samuwa ce da ke da alaƙa da sama da ƙasa a to da cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar والفلك التي تجري في bi بما ينفع nas. a cikin halittar sama da ƙasa sammai da ƙasa da sabawar dare da rana da jiragen da suke gudu da a cikin kogi suna ɗauke da abin da yake amfanin mutane da abin da Allah ya saukar daga sama na daga ruwa sai ya raya ƙasa bayan ta mutu ya kuma yaɗa dukkan abubuwan da suke tafiya a cikinta da jijjiyawa iska da gajimarin da aka hore shi tsakanin sama da ƙasa ayoyi ne ga mutane masu hankali yana cewa awalan wannan cikin suratul bakara kenan aya ta 164 amma a cikin suratul rum aya ta 8 yana cewa awalan ya tafakkaru fi anfusihim shin ba su tunani ne ba akan kawukansu game da kawukansu a cikin suratul al-suratul zariyat yana cewa fi anfusikum afala tubsirun da kuma cikin kawo kanku a shin ba za ku gane ba shin ba za ku yi basira ba shin ba za ku yi hankali ba shin ba za ku fahimta ba idan mutum da ya duba wannan yana ganin akwai tsari sosai a cikin tarkibin samuwar mutum sannan kuma anan za mu iya fahimtar wani abu bahasi ne duk da baya cikin ba mu sosai cewa rai anan tana nufin tun daga bangaranta wanda yake baɗininta da ba iya idrakinsa da hawas sai dai hawas sai dai hasa ta baɗini da mutum yake shi'uri yake huduri cewa yake halarta gari cewa akwai ransa akwai cewa shi akwai shi har zuwa abinda muke riskarsa da abubuwan da suke mariskai guda biyar na zahiri dukkaninsu su ne rai kuma su ne mutum domin ya hada mu cewa za mu iya yiwuwa mu kalli tsari domin mun ce abin da ke ba jiki ba ne bai da abin ba a ambatansa da tsari ko rashin tsari saboda ba shi da yanke-yanke balantana a hada su a kira su tsari a bisa yadda muka yi bayani na ta'arifin tsari to shi mutum yana cikin abubuwan da yake ya kamata ya kalla a kan kansa domin me domin ya fahimci akwai tsari tattare da samuwarsa da mutum zai binciken kansa har abada ba zai iya gano ƙarshen hikimomin samuwarsa ba akwai maganganu da yawa dangane da wannan janibi amma za mu dakata a haka a cikin wannan bayani na tsari da kuma hujjar tsari sai jama'a na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato wa sallallahu ala muhammadu alibaitihi a tayibi na tahirin